الفرضيه في الناس دون ثبت الدين كمتانين في عقائده ولإقامة الحق دون ثبت الدقسكية والعدل ورفع الظلم ما كان أدوبا يا عند عمر يكر فلسطين نئي متى لا باقوا هكذا بشم بشم سوكا دمقا مصر فلسطين وهكا كشف an ce su musulunta ba wanda ce su musulunta wa hadhihi qadiyya sharaha al mufakkiruna malamai masu tunani mufakkirai masu tunanin yau da gobe sun mata sharhi al muslimuna fi maqalati mustafidati a makaloli maganganu dai daban-daban masu yawa da iya ko na ba mu dama ko bukata ila takarari hadal bawdu'i amma mu da kama mai ta mana wa uhilu ala ma katabtu dan ce to ku dubo abin da rubuta haulahu fi gairi hadal mawdu'i min alkitab ba'da hadha aqulu bayan wannan na ce li tarihi su'ali masu tambayan alam masu cewa mai a ina Allah mai isa muta musulmai na kashe mutane kuma Allah na son mutane a ina ka faɗi alam takun alam alam tajtami duwal Europa kasashen turai ba sun taru ba almasihiyya kulliha وكلها بقيادة رجال كنائس دجاغورا ثم لمن توسي فادا فادا بشب بشب لمحاربة المسلمين فيما عرف في التاريخ واندعى كفنياك بحروب السليبية ta طيب مشكلة muskila ga shi dan ana gaya maka sai dai ka ce ina za ka je ka ƙara shi ko a tarihi ana karanta muku rubu salibiya ya dai ban san wanda aji ne ba amma finshi na muku aji gashi littafai barkatai la tu'addu wa la tuhsa allati istamarrat qarabatu wanda yaqin ya kusa cin mi'atai sana an yi kusan shekara ɗari biyu ana yaƙi ko a farkon littafin an faɗi تأتي فيها جيوشهم رندنون سكي جرارا جرارة قفش مسلمين سنة كشفوا من بلدانه لقتال المسلمين في بلادهم بأرض الشام سوينا مغانا قفن سنيما فعين هذا من محبة الله لكل البشر أن شاء الله na دكا dukkan da adam ba ألم تحتل الدول istimariya shin kasashen mulkin mallaka ba su mamaye algarbiya na turawan yamma Nasaraniya kiristoci ba su ne suka mallake mu'uzama buldanil alamil islami ba nan ƙasan Ingila ke mulkinta, can ƙasan Faransa ke mulkinta, can Portugalawa ke mulkinta, can ‘yan kaza ke Italiyawa ke mulkinta, wata Idan ne haka aka raba musu suka ci gaba da mallakanta da kwashe musu arziki har da ran gobe. Har Islami bil kuwati eh, ta'awun bi kuwati ta'awuniha al-kana'isi da ƙarfin haɗin kan cocina al-nasaraniya. Eh, وتبارك أعمالها مع أنها كانت تنشر الإلمانية تارد بابا الدين سكي هذا با إلمانا سكي هذا والإلهاد والكفر بالله Ina kallon ka faɗa min da ƙarfi Eh? shi ne ai tazaro mana tana musu sa musu albarka tana yaba musu tana musu du'a'i nan da ke gwamnati tarayya ta yi albarka wa gari kaza gwamnati tarayya ta yi jaha ta yi albarka wa anguwa kaza tana musu du'a'i tana kira su su ne jagororin yaƙi suke da faɗa a ji ba sojojin nake da faɗa ba. duk abin da turawa suka yi mana sojojinsu da maitinsu umarni ne daga soci ko baka san komai ba ciki misali da kashe sarki musulmi da aka yi a attahiru ko bayyuwa a kashe sarki na tafiya shi kaɗai ko yan fashin nan sun suka samu sarki ba su kashe shi shi kadai da fadawansa da dogaransa da menene su zana ce sarki musulmi gaba ɗaya suka kashe da fadawansa da menene ɗinsa da majalisarsa da kasan irin aikin mugola wannan da suka yi ba kusan irin sa aka yi kusan irin sa aka yi mu ba mu wasan an yi ba to haka to mu kuma na zaune yanzu ba za mu ɗauki mataki ba sai dai mu kalla sai dai mu kalla sai dai mu karanta karantawar ma ba a gaya mana irin wa'annan <coughs> don dai dai za ta ga mutumin da aka zauna da shi malamin zai karanta da shi wa'annan hmm ta karantawa ba su sani ba ne ba ko menene shi kuma wanda ya sani zai koma gefe to an kaga a syllabus an ce eh a karanta firar to kago an kan tafira tun da mutum da hankali ai ya kamata ku kawo gogin ku firkokin nan duka shehu Usman dan Hudu bai isa fashi a firka ba John Bunu bai isa fashi a firka kaza ba ga yadda aka yi ga yadda ka zuwar turawa a ta'asar da suka yi mana dole ne a faɗi a'a yanzu kun ga mun yi shiru fa maguzawa yanzu sun tashi tsayin da kasan ce shehu Usman dan Hudu ba jaje ba kiristocin sun zuga maguna musamman na Kano cewar shi Usman dan Hodiyo bai da bambanci da turji yadda turjiyar nan ke yi haka shi Usman dan Hodiyo fara daga baya aka ce masa jihadin da aka yi ba jihadi Fulani ne suka yaƙi Hausawa suka kwace musu mulki jami'o'i ke tunani akan wannan jami'o'i ne ke kamata da samina samina a rubuta ta a dabba ta a adana ta a yi rikodin ɗinta a watsa wa duniya to ba to ai duk ina mazan ba mai rabi, duk ina mazan shi yi wani ce laluwar laƙada asma'ata launa ta tahiyar walakin la ya liman tunani su don da kake zan da su illa ya kace a kawo tarihi laifin wannan ban da ba don littafi ne ba ni ba zan karanta yin wannan ba wurin jama'a ba kuma babu mutum ɗaya mai ko tashi kai za ka aikata wani ba mai taimakon ka sai dai wanda zai ɓata ka a ƙirƙiro abu a yaɓa ma daga nan kowa yake amin amin a halaka ka amma ga wai a fito yau har a jami'a a gabatar da takarda a zagi shehu usman ɗan hodiyo a arewa ko motsi ba wanda yi min amfani wannan jikoki na shehu usman ɗan hodiyo maguzawa suna sai sun dawo da daular su su yakin da aka na kabilanci ne ba musulunci ne ba shi ne na ce na kabilanci ne kuma ina masu karewa ina manyan masu ilimi idan ku ai duniya kamata a ce inda gabatar da wannan lattaka a tashi lafiya tunda kuma ba yana da yanci ba ya za a yi ka zagi ubana ka ce ni ban da yanci ni ma dole zagi ubanka dole ne a yi kama an yi shuru sai dai a ba da labari kuma inda za ka zagaya duk wutar majalisa da ba inda ake shirye-shirye za a rama sai dai alhamdulillah akwai masu magana yan tsirari magana su da ba ta zuwa ko ina masu takardun hukuma amma wannan ya tafi karfin magana haka ordinarin magana ba fa yadda za a zagi uban mutum ake masa ya zauna ya kyale bai suka tsaba sai kawai auki kwalayen shi dai kwalayen da ake ba matattun kwalaye ne tunda kwali za a ɗauka ba ka a ɗora ka sai ne malami na duniya duk abin da ka faɗi shi ne daidai ga wannan duk Allah ce shi ne wata baruka abun wannan karanta shi ana karanta shi ne amma fasashe ake karanta shi ma annaha kana tunsharu ana al-ilmaniya kuma tura nan ba ma kiristanci suke yaɗawa zalla ba ilmananci suke yaɗawa ba addini shine babban a can wurin su kiristanci amma aka shigo cikin ba addini ba wani Allah wal ilhada wal kufur billahi asali shi suke yaɗawa amma su kiristoci ne Watan Habu khairatul biladi tana kwashe albarkar ƙasa ce nawa laraba suka ɗiba ne nawa suka kwashe fetur nawa suka ɗiba ma'adanai ma'adanai da ake kwafa ana suna tafiya da su kasansu ba a yin tukunyan da za a girka a nan sai da aka yi ta can <coughs> zaɓalɓala na ina jin hata shi ake ta tukunyar zaɓalɓal tukunyar zaɓalɓala ma a Legas aka yi ta ku. Ba girki ba ne ba, zaɓalɓala. Me sunan abin da za a yi wa shinkafa kafin a gumata? Ah, zaɓalɓala sunanta, a zazzaɓa shinkafa. A zazzaɓa ta sadonai da za a casa ta, to zinarin in za a zazzaɓa shi za a yi menene a za ke zazzaɓa shi, a haƙe shi a zamfara a zazzaɓa shi a lega a haƙe a eh, eh, benue ko eh, plateau ko nasara ko kogi amma inda za a zazzaba shi sai da kai can a zazzaba shi san wannan zinari ne zai kaza wanda zai kaza daga na ɗiba kai ƙasan waje mu ko ba mu da komai sai yawo muna kiwon dabbobi mu yanzu ku ɗebi na ku ku sha man ku ku bar mu kiwon dabbobi haka ce kaga masu kiwon dabbobin nan ta samu wasu a gasa su a kashe musu iyaye a kwashe musu dabbobi sannan mutunan su su ce an cece ku ba ku da gata ga makami ku rama shi ne suka tashi su dinga kan mai uwa da wani duk wanda suka yi karo da shi to shi shi ishi musu shanu sai sun rama sun wasu kwashe shanunsu duk abin ya kare a kanmu kuma inda ake kiwon nan ba abun da ba a yi eh, ana yi abun amma mutum ne ba da ka je wurin wana komai masu haɗan zinari na haɗan zinari masu menene na zinari idan kuna son wajen, sai ku je ku yi sallama ku gaya musu za mu je wuri kaza sai a gaya musu ba mai taɓa ka kaje ka ebo kayan ka gaba kauce la nadari asharun urida am gaira sharri la nadari ma anna كانت تنشر الإلمانية والإلهاد والكفر بالله وتنهب خيرات البلاد وتسخر رجالها سنة بوتا دمتاني حراجي بنكي باسي أدوى تلك ما باسي كان جي كان كلو كوكا ka karɓa lami كواتي بجا كريا كاكاسور كان a karya ka kasuwar kuma an yi haka an yi haka yanzu nan gaji yana bin mutum miliyan kaza miliyan kaza ai yanzu ma baka fara biyan ruwan yanzu ake nema ka biya ruwan bashin a bashi ana binka mahaukata na zuwa na zuwa suna karɓan bashi mi bashi ko kuɗin kyauta aka ce maka ga bashi ka karɓa kyauta dai ai su ne ma a da wannan tsarin gidan wa yake da gidan kuɗin ba su ba ba banki ne ba wanke da banki ko ja'iz ba da kanta ta tsaya ba da ake ta bankin musulunci ba wani musulunci da ba da kanta ta tsaya ba ballantana face face sakan sakan ta ta duk wan tariqi duwalil istimariya ta hanyar kafashin mulkin mallaka nushiratil jam'iyyatu at-tabashiriyya ta hanyar wannan yan mulki aka aka yada wa'annan kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi yau ga kalli karfin da wannan take da shi kana take da shi mu'assasatiha al-mukhtalifa fi biladil muslimin kuma duk inda zaka samu kayan su a raye ki duk inda zaka samu wata bukata mu a rube take Allah ko kalli wannan katako shi yake ha. bai ma san dawa nake ba hai so yanzu sai dawa da ake ta wannan da ya ce maka gaje na baka kwana bakwai ka ka ƙara leƙuwa nan in gaga daga nan ta yi maka tafi ko ka koma gida duk da kawai ka zo ka taya ni ne mu sha zagi sannan ma baka san me nace ba ya kamata akalla ka san me nace fa aina hada min mahabbatillahi likulli bashar ya du'atu tafsir bin nasraniyya aminu bil islam gugar kata musulunci magana sai guda daya fa huwa khairul lakum wallahi tanjahu yawmaddini min adabi rabbikum fi jahannama wa bi'sal masiru jahannama وتدخلوا جنته دار كرامته التي أعدها سبحانه وتعالى للمتقين المؤمنين المسلمين كفانا